soyayya mutum ya zama yana son Allah sannan yana girmama Allah sannan Allah ya ce ayyayi in Allah ya ce a bari ya bari tare da kwaɗayi da tsoron wato azabar Allah yana bauta Allah da ikhlasi sannan duk damuwarsa yana gaya wa Allah